haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. rukunin masana kimiyya a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who masu gudanar da bincike a kan cutar coronavirus wacce ta shafi sama da mutum miliyan 200 a fadin duniya kana ta hallaka sama da wasu miliyan 2.200 sun isa wani asibiti a garin wuhan na kasar china da ya jinyar mutumin farko da ya kamu da cutar yanzu muka dawo daga asibitin jinyar tan da suka kware wurin jinyar cututtuka masu yadu kana suka yi jinyar wanda ya fara kamuwa da cutar a wuhan in ji wani masanin kimiyyar kwayar cuta dan asalin netherlands marion koopmans a wani sakon twitter ya ce labari da muka samu ya yi daidai da wanda muka jiyo daga likitoci masu kula da mutane da suka kamu da cutar wani ɗan rukunin ba a mulke masanin kimiyyar namun daji peter dazak ma'aiki da hukumar kiwon lafiyar halittu ya faɗa a wani saƙon twitter ya ce yana da muhimmanci a tattauna da likitoci da suka fara yaƙi da covid-19 cutar da coronavirus take haddasawa masana kimiyyar dai suna so ne su san inda wannan kwayar cutar ta fito da jikin wace dabba ce ta fito da kuma yadda ta shiga jikin ɗan adam wani lamari da ka iya ɗaukar tsawon shekaru kafin a gano cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta cdc ta fitar da wani umarnin gama gari da yammacin ranar juma'a na tilasta saka kyallin rufe fuska a cikin kowane nau'in sufurin jama'a wanda zai fara aiki a cikin daren gobe litinin yayin da ƙasar ke ƙara samun dubban mace-mace umarnin da zai fara aiki da karfe goma sha ɗaya da minti hamsin da tara na daren litinin saura dakika daya a shiga ranar talata zai buƙaci matafiya su saka takunkumin rufe fuska a cikin jiragen sama da jirgin ruwa da na ƙasa da motocin bus da taksi da kowane irin motoci na jama'a za a kuma buƙaci a saka takunkumin a wuraren ɗaukar ababen hawa a tashoshin mota da filayen saukan jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa da na ƙasa. A ranar 21 ga watan Janairu, shugaba Biden ya umarci hukumomin gwamnati su gaggauta daukar matakan saka takunkumai a filayen saukan jiragen sama da kuma cikin jiragen kasuwa da cikin jirgin kasa da jirgin ruwa na jama'a da kananan jiragen ruwa da bus-bus da kowane irin sufurin jama'a. A ƙarƙashin shugabancin Donald Trump, wanda ya kammala mulki a ranar 20 ga watan Janairu, Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta nemi a bada umarnin tilasta saka takunkumi a cikin sufuri, amma hakan bai yiwu ba. A maimakon haka sai hukumar ta bada shawarwari masu ƙarfi akan saka takunkumin. Ƙungiyar kamfanonin jiragen sama ta Amurka ta faɗa wa Biden a cikin wannan wata cewa nan gaba za ta hana dubban fasinjoji balaguro da za su kibiyewa umarnin saka takunkumin. Gwamnatin Habasha ta faɗa wa jami'an gwamnatin Biden a asirce cewa kura ta lafa a yankin Tigiri mai fama da tashin hankali. Amma wata sabuwar shaida na nuni da mazauna wurin na ɓoye ne a cikin gidaje da harbin bindiga ya huhu da. Kana yakin ya shafi ƙauyuka da dama ana kuma fama da ƙarancin abinci. yakin da ya fara a cikin watan nuwamba tsakanin sojojin habasha da na yankin tigiri da suka mamaye gwamnati kusan shekaru talatin na ci gaba galibi a ɓoye hanyoyin sadarwa sun lalace mazauna wurin kuma suna jin tsoron bada cikakken bayani ta wayar tarho kana an hana 'yan jarida gudanar da aikinsu ana ganin dubban mutane ne suka mutu a cikin wannan yakin karamin firaministan habasha da mike mukunin da wasu takwarorinsa sun ba da bayani a wani taro da wata cibiyar raya demokuraɗiyya ta atlantic council ta shirya a ranar juma'a sun ce akwai kusan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ke tigiri wanda aka kai musu kayayyakin taimako sun kuma nuna rashin gamsuwa da karya da zarge-zargen siyasa da ake yi cewa ba a kula da 'yan gudun hijira daga makwabciya eritrea a cewar rahoton ma'aikatar yada labarai ta gwamnati da ake kira fana an dai ce jami'an gwamnatin biden sun halarci taron Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen hausa na murya amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jaridu na wannan mako, za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar afirka inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Nijar inda wakilin murya Amurka Sulaimu Barma ya haɗa mana rahoto na musamman inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridu. Suleiman Umar Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridar Nijar Maison de la Presse. Mu aikin da muke yi na al'umma ne shi ne ake cewa da droit de public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma kaga an baka shi saboda ana tambanin a wani wa iya tare da mu wancan wa ba tare da yake da mu kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu bakai kuma akwai jaridu makiya kenan akwai masu sama akwai wani busa sama to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta kasa relation kin ko ko in ce hulɗar yadda take ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama kamar yadda hausa ne suke cewa dan na gida baya daraja sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi da demokrasi demokrasi ba ta yi jarida kenan tare ne suke ba iya raba su ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate, Jahar Mamman, ya yi karin bayani a kai. Sannan akwai kuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa, tun da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma a'a daga inda ka ce jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to kasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su dama su mai damu nasu ko kuma su mai damu 'yan adawa su su ce mu ma tare muke da 'yan adawa to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai salisu muhammadu habi hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma. to ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shauɗe labari wanda zai zama tashi kai mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko na din ce hudu abin da ga dama dan jarida ba kano aiki bane tunda cewa aka yi ga iko ana za a cewa shi na kamar iko na hudu cikin ƙasa saboda in babu jarida babu labari ganin mahimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokuraɗiyya ya sa shugaban kungiyar onimed yi wa ɓangarori wannan tunatarwa domin 'yan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya. Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta da aikin shi yake yin kuskure. lallai da kuskure kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yadda eh, eh, kundin ƙasa ya tsara daidai yadda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani. A nan minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika sara suna dubin bakin gatari. Dan jarida ya zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayani da ba za ba su ba saboda wanda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi ba ka zo ka tambayi mai iko ba ba ka zo ka tambayi abu ba sai ka zo ka yi ƙarya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan jarida ce ku hankali abu ka zawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani yayi lahi kaza in eh, an ga bincika an ga zancen na gaske ne to kaga wannan shirya gobe wannan sai ma an ba shi gada rahoton kungiyar kare hakkin yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ya bayyana cewa Nijar ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin kasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. 'yan jaridu a jamhuriyar Nijar ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiyya. Siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekara 1993 lokacin da mulkin demokradiyya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa. A wancan lokacin rediyo RTT ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a yamai babban birnin ƙasar. inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne. tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yada labarai na zamani gwamnatin Nijar ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018 wannan yunkuri ne na haifar da bukatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida yancin faɗin albarkacin baki da kuma yancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ka'idoji don kare yancin 'yan jaridu. Ƙididdigar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Nijar ita ce kasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. sauraro iya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako. sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sule mummuni barma, ni zahar Aminu Fage ke cewa muhuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Tabarbarewan tattalin ya faɗa mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola ake yanzu kuma nawa ake sai da dola. Dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arzikin kasa don na ban yadda da wannan ba ban yadda da ita ba. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kamar da saduwa mu da kowa da sabon shiri na tsaka mura muna fata kuna na lafiya kamar da muke a nan Amurka. To idan kuna biye da mu a wannan shiri a kwanakin nan kun ji muna ta yin muhawara ko kuma sauraron muhawara wacce ta shafi alkawarin yakin neman zaɓe da shugaban muhammadu buhari na najeriya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a dukkan shekarun da yi su wato shekarar 2015 da kuma 2019 to tambayar da muke shine shin ya samu ya cika wannan alkawalan ko kuma bai cika ba to wannan da ya kamar da kuka sani guda uku ne na tunkara sha'anin tsaro cin hanci da rashawa da kuma bunƙasar da tattalin arziki a ci gaba wannan muhawara da ibrahim abdulaziz ya shirya mana daga yola yau za mu tashi ne daga maganar tattalin arziki din da duba ko shi buhari ya samu ya ci nasara a wannan fanni din ko meye tasirin cutar corona coronavirus akan tattalin arzikin najeriya ba da wata lokaci ba ga ibrahim da bakinsa barisa eti shehu kaji abin da ya ce ya ce gwamnatin su ta taka rawar gani a wajen tada kuma da tattalin arziki kamar da ta alkawari kai ya kai ganin wannan batun batun tattalin arziki malam ibrahim abdulaziz ina so ka tambayi min duhu ya faɗa wa duniya cewa lokacin da mai girma shugaban kasa janaral muhammadu buhari ya karbi eh, ragaman mulki a hannun jam'iyyar pdp nawa canjin dola take nawa kuma canjin dola take a yanzu kaga wannan kawai ya isa ya nuna maka manuniyan yadda tattalin arzikinmu ya dawo ba sai ka da yi dogon bayani ba nawa dola take kafin su karba nawa kuma dola take a yau a yau din nan dai dola tana ɗari hudu da tamanin da tamanin da biyu da tamanin da uku amma ya faɗi cewa nawa ne canjin dola yake a lokacin da mai girma general muhammadu buhari ya karbi mulkin kasar nan wannan kaɗai ya isa ya nuna maka Shi eh, shine minzanin gwada taɓarɓarewan tattalin arzikin a Najeriya yau. Kana nufin ba su tabuka ba domin su ma suna zargin kan cewa ai ko a zamanin ku tattalin arzikin din ya fadi kasar su. Taɓarɓarewan tattalin ya faɗa mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola yake yanzu kuma nawa ake sai da dola. To ba baka amsa. Wanda take son faɗa shine maganar dala ba ita ce za a gwada tattalin arzikin ƙasa da ita ba. ai ah, idan ka duba abinda abinda ba abinda economy abinda na zuwa na zuwa na zuwa mun juna mana karfin tattalin arziki ko ina so fahimci juna da ina so fahimci juna da kai eh to ina so fahimci juna da kai yau dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arzikin kasa don na ban yadda da wannan ba ban yadda da ita ba to eh, eti shehu kai kana duba tun kana amfani da dala dai kai kuma ku ne masu diban dala dai da ke magana dala lokacin da jam'iyyar mu PDP take mulki saboda yanayin canjin kudin kasan waje da kuma yadda za ka saya yanzu kai kanka ka san wannan ne zai nuna maka manuniyan tabarbarewar tattalin arzikin to eh, ci shehu abin da ke son faɗa ne mu iya sanin mu kuma da yadda san eh, tattalin arzikin kasa ai akwai abin da ake gwada ta da ita kamar yadda nake gaya maka ba dala ne kadai abin da za a gwada tattalin arzikin kasa da ita ba ita dala kudi da kudi da ake amfani da ita don a samu a yi wa al'adun kaza nawa ne sai ba wannan lokaci ni abin da son kai maka shine eh, tattalin arzikin kasa ta tabbare tun lokacin da ake gwamnatin BBP lokacin da mai girma shugaba Jonathan yake mulki in ka duba tun lokacin effect ake samu a kan shiga abin da kira recession nan sai abin da ta faru shekara daya biyu kafin lokacin da za shiga recession shi sa ake gane shi sa yau ko ana ba da kuɗin shiga ta jiha wadda ake karɓa a tarayya za ka ji nan karɓa yau za a ce maka na watan jiya ne don abun sai wadda ya faru watan jiya kafin a samu effect ta watan da take shigowa saboda haka ni abin da ke zan faɗa maganar tattalin arzikin ƙasa na ya shafi ko ina a duk duniya gaba daya waɗanda mura muranin ingila ne ingila kanta tana cikin wannan eh, damuwan a yau saboda haka wannan abun muna tafiya da lokaci kuma yana shafan wannan abu yana shafan eh, aihuwa da kuma yawan mutane da yake da shi a cikin kasa aihuwanmu mu ba ai control ɗinsu ba don mu amince a adinance a bar kowa ya yi abin da ya kamata kuma shugabanni sun bari haka wannan aihuwa ma yana kawo matsala wajen samun tattalin arzikin kasa ta bunkasa kuma da kuma rashin mutane ba su samu sun gina ma'aikata ma'aikatu kafin zuwa yau ba in ka duba yau duk ba basuka da ake ci a najeriya nan ana cin su ne don ana amfani da su wajen gina ma'aikata da kuma hanyoyi da suka tabarbare a gwamnati da suka shuɗe zuwa baya saboda haka ni abin da nake son faɗi shine idan muka samu kama wannan bala'in sai mu duba mu ga cewa menene kamata mu 'yan kasa mu yi mu bunkasa ita namu mai muke fitarwa daga cikin kasa mu kai waje idan ba wannan muka samu ka kai waje ba to kuɗin da za ta shigo wanda ta shigo da tsada saboda haka ni kira nake shine a tabbata cewa duk kuɗin da ake karɓa yanzu hakan nan wanda jan buhari ke karɓa yake tabbata ake karba bashi ko kuma ke tamaka a najeriya da shi an yi amfani da ita a inda ya kamata da niyyar cewa za mu samu mu ma mu dinga fidda kayan da za mu kai zuwa waje don mu samu kuɗin shiga in kuɗin shiga ta yawa to lokacin dole dole zai faɗi in an kuɗi shiga ba ta yi yawa ba dole ba zai taɓa faɗuwa ba saboda haka ya kamata bambanta wannan ba don mu je mu canja kuɗi a kasuwa ko mu mu canja kuɗi a santar ban shine ke sa dala ba har yawa dala idan zaka je ka sayi kaya a waje wadda gwamnati ta ta da ita ka shigo da ita ɗari uku ne da tara ake karɓa a central bank amma bayan fage kaso bayan fage na ake sai da shi ce wajen ɗari hudun nan wannan kuma walau me zaka je kai da shi kake so ka saya ko kuma su tun da su dama sun tara kuɗaɗe a gida suke son kuɗi ne ya dinga hawa wannan sai suka saya amma ni dai na san cewa idan muka fidda kayayyakinmu daga Najeriya muka kai waje na sayarwa kuɗin shiga ta yawa ta kuɗin shigowa ta yawa to dole tattalin arziki za ta tashi dukkanin kuɗi da kan cewa dole ne a tada kuma da tattalin arzikin nan ga kuma batun na COVID-19 wato coronavirus wannan annoba ya kuke ganin a halin da cutar ta kawo musamman ta fannin tattalin arziki da kuma kokarin da ake yi ko kuma aka ce an yi walau a gwamnatocin tare da manajoyi dangane da mutum a tallafa masu karamin karfi dangane da wannan annoba da ake ciki. Kafin mu zo maganan coronavirus ina so mu bayyana abu dalla-dalla ya ba da misali kan cewa dola ana karba a central bank a kan ɗari uku da a lokacin tsohon shugaban kasa goodluck jonathan nawa ne ya faɗa wa duniya nawa ake karban dola a central bank kuma batun maganan covid-19 a gaskiya gwamnatin tarayya ɗumbin kuɗa kudaden da ta kashe akan annoban da ya shafi duniya gaba daya wanda kuma najeriya na ciki hannumawa kanta dumbin kudade da aka kashe wallahi dama inganta rayuwar talaka aka yi babu covid din da ya wuce talauci da talaka suke fama da shi domin abin da ake faɗa kuma in har ma da wani abu wannan covid din ba ya sani manya ne suka shigo mana da shi domin transmitting din shi ake yi a sai wannan biliyoyi ko tiriliyoyin kudade da gwamnatin tarayya ta kashe da ta kashe shi ta inganta rayuwar talaka ne wallahi da wannan annoba bai yi barnan da yake yi yanzu ba annoban saboda rashin daukan mataki da ya dace ya sa ya jefa talakan najeriya cikin wani halin haƙulayi. Amma yanzu Abdulazizu in shi eh, mai girma ya shirya wannan maganar kaga shi ba jahili ba ne kaga kuma shi masani ne kuma wanda ya san abu akan shari'a ya kamata ya zama shi ne kansu masana saboda haka ni ban ji daɗin wannan magana ba domin an an ci annoba annoba ba abun wasa ba ne duk yadda najeriya ta kula da dan najeriya dai ba mu kai america kula da dan america ba ba mu kai da ingila za ta kula da ingila ta ba mu kuma najeriya muna kula da yan yadda ya kamata mu allah ya sa wannan abun annuba ne annuba kuma aka ce ko a musulunce ko a addinance aka ce annoba duk inda kaga take yi in ya same kan kana inda kake zanna wurin in kuma ba ka ba ka Dr. Duhu Dr. Duhu ana batun maganan kudade da aka saboda haka ni abun da zan fara shi da annoba ne wannan abun da dai na ga ya karkata kai shine yana gani kamar an ɗibi ɗumbin kudi. yau chairman na shugaban na shugaban da yake shugabantar eh, fada da covid-19 a Najeriya gaba da shi dan jihar Adamawa ne sananne ne boss mustapha mai adalci yau idan zai ce an dauki kunnan an yi albazaranci da shi to sai ya fito ya fadda ya kawo wannan magana a bayyana a bayyane a tabbata cewa an bincike ta amma ni ina son da cewa boss mustapha ba wanda zai dauki kudin talaka ya je albazaranci da shi bane boss mustapha ya kokari ya tabbata ya manaje wannan abu amma idan yana da wani hujja cewa an ɗibi kuɗin nan ba ya amfani da shi da ya kamata ba to wannan kuma wani magana daban ne wadda kuma ya kamata a nemi a yi bincike a kanta amma abin da nake so faɗa ne in aka ce in aka ce annoba in aka ce annoba annoba abu ne ya shafi kowa da kowa ba abu ne za mu yi na son kai ko mu ce wane yi kaza bai yi kaza ba maganan kaɗa wanda suka mutu wani sun manyan mutane sun mutu a yi Allah na tuba yau a duba ya kama wanda kuma ke ga ya fi lafiya akan kama amma ya mutu wannan abu mu san cewa fa in ka mutu lokacin ka ne amma ba za ka wuce rana ba amma shi ne annoban nan ne ya kashe ka saboda haka kar mu tsaya muna shiga wani wannan hisabin ba gun ba za mu shiga na yi du ba ne ba duk kowa ya san wannan mu baligai ne duka da Dr. Du Dr. Du Dr. Du Dr. Du ta yi fada daidai kuma fadin da take akan wannan magana kare eh, 'yan Najeriya Eh, abun nan ana yin ta yadda ya kamata ta wani kuma sai faɗa jiya yadda aka yaki polio a Najeriya da Afirka za mu yaki wannan annoban kuma ta bar Afirka ta bar Najeriya gaba. Batun magana tallafi. Abun da nake so ka gane na yarda da annoba addinance annoba haka yake kuma yadda ka faɗa in annoba ya taso an hana ka fita inda kake karka kuma shiga inda eh, yake in kana da shi kuma karka shiga ma inda ba su da shi abun bari a nan shine ɗumbin kuɗaɗe da aka kashe da sunan wannan annoba ya kai a kyautata rayuwar talaka shine abin da nake faɗa wanda kuma misali ga Niger Delta Commission kai kanka a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC na tabbata in ka koma cikin dakin kai kadai sai ka yi a sha da biliyoyin kudade da aka ce an kashe To a gaishe ku da aiki malamai. Jama'a nan za mu daga aya a wannan shiri ne yanzu sai rana wata yin Allah da mu dawo mu ci gaba da duba wannan lamari na tattalin arziki da sauran batutuwa da suka danganci alkawalan da Buhari na campaign a lokacin da yake neman mutanen Najeriya su zaɓe shi shugaban ƙasa. Ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a makon gobe shine shin me bambancin sha'anin canjin kuɗaɗen ƙasashen waje a ƙarƙashin Buhari idan aka kwatanta su da yadda suke a lokacin da Goodluck Jonathan yana mulki. yanzu a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma grace alheri abdu da ta haɗa mana shirin ni ne aliyu kan sokoto ina fatan mun ba kula mi lafiya salamu alaikum waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. I madalla masu saurare Nan kuma muka kammala shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. lafiya da alheri.